يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايحك ألا تشكيك ونساء يومنا رانر بكوي قوة شاء shekara ta 437 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar goma ga watan takwas shekara ta 2016 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin na imamun nawawi allah ya ji kansa da rahama muna nan a cikin babi na goma babin fil mubadarati ilal khairat babin da ke bayani akan gaggawa da hanzari da sauri zuwa ga ayyukan alkhairi a ƙarƙashin wannan babi za mu tashi a kan hadisi na uku a babu hadisi na 89 daga farkon littafin zuwa nan wasu kuma nasu hadisi na casa'in daidai an jabir radiyallahu an an karɓo daga sahabin annabi jabir allah yarda da shi ƙala ya ce ƙala rajulun linnabiyyi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya ce da annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi yau ma uhud a ranar yakin Uhudu, a ra'aita in kutiltu fa aina ana me za ka ce ya manzan allah in aka kashe ni a wannan yaki ina na nufa ina zuwa mana ina zan je ƙala fil janna annabi ya ce aljanna za ka tafi fa'alƙa tamaratin kunna fi yadihi sai ya wurgi da wasu dabinai da suke hannunsa yake ci cewar lokaci da ake ciki yanzu ba na cin dabino ba ne saboda ga abin da ya fi dabino da za a tunkara kun ƙatala sannan ya yaƙi domin ɗaukaka addinin allah hatta kutil har aka kashe shi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim suka rawaci wannan hadisi sahabin wannan hadisi kamar da muka ji shine jabir dan abdullah dan amr dan haram jabir dan abdullah dan amr dan haram ana masa alkunya da abu abdullah mahaifinsa abdullahi sunan ɗansa abdullahi jabir baban abdullahi dan abdullahi ansari ma'ana mutumin madina ne ɗan ƙabilar bani sulaim an haifi wannan bawan allah jabir ɗan abdullah sahabi na manzo kafin manzo sallallahu alaihi wasallama ya hijira daga makka zuwa madina da shekara goma sha shida ana ko da manzo sallallahu alaihi wasallama ya hijira ya shekara ta kai sha shida sannan kuma ya ci gaba da rayuwa har zuwa lokacin rasuwar manzo sahabi ne ɗan sahabi ya halarci wato ainihin bai'atul aqaba tattaunawa da ganawa da aka yi da manzo sallallahu alaihi wasallama don ba shi goyon baya akan addinin musulunci a karo na biyu da manzo ya yi da sahabban da ke madina kafin yayo hijira yayo ƙaura daga makka zuwa madina wanda wannan tattaunawa da ganawa da goyon baya su ne suka karfafe shi na yiwu ƙaura daga makka itaho madina to yana daga cikin wanda suka halarci wannan abu da aka kuma ya yi yaƙe-yaƙe tare da manzo sallallahu alaihi wasallama har yaƙi ɗaiɗai guda goma sha tara Allah bai nufa ya halarci yakin badar da yakin uhudu da yake ba da bayanin wani da ya tambayi manzo a wannan yaƙi in an kashe shi saboda Allah ina zai tafi gashi dai ya samu mana ilimin da ya shafi abin da aka yi a yakin uhudun duk da bai je ba sannan bayan haka ina daga cikin sahabbai waɗanda suke da yawan ruwaya ta hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rawaici hadisi ɗaiɗai har hadisi dubu da ɗari biyar da arba'in cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam wannan bawan allah jabir ɗan abdullah sahabi ne da ya damu da rayuwar al'umma da ta 'yan uwantaka fiye da san kansa domin bayar mahaifinsa ya rasu ya bashi da bashi don haka gonar da mahaifinsa ya bar musu shi da 'yan uwansa da shekara ta kai ta yi amfani aka sauke da binan cikinta masu bin bashi suka yi layi cewar bari su je ko a rage musu bashi sai ya ce ba zai taɓa komai na dabinan ba sai ya sanar da manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya je shaidawa manzo an sauke dabinai masu bashi kuma suna nan sun yi layi ana tunanin dabinan da suke cikin gonar za su kare karkaf bai fa ce an rage wani abu daga cikin bashin ba da manzo ya zo ya tsaya akan tarin dabinan da aka yi isa wato anin masu bashi a gaba ya ce kai me kake bi kaza nake bi kwano nawa na dabino ne zai biya bashinka sai manzo ya ce a auna masa haka aka rika auna aka rika auna sai da suka kare karkab ba wanda ya rage sahabbai suka ce ba a san sanda dabinan ya fi yawa ba kafin a gama saukar a tare ko ku bayan an gama biyan kowa bashi albarka ta shigo ciki allah ikon sa ujiza ta bayyana kun ga hangen nesan da i da jin cewar ba zai wani abu ba sai ya kira manzo ya zama cikin al'amarin shine sila shine sanadi kuma damuwarsa da mahaifinsa duk da baya raye da alkawarin biyayya ga iyaye ita ta tasiri in wani ne tun da baban ya rasu shikenan ku zo in kun samu ku samu ba ku samu ba shikenan ba ni na ci bashin ba wani haka za ka je na fa kama da yake sun samu tarbiyya ta manzo sallallahu alaihi sallam sun damu da damuwar mahaifansu da magabatansu Allah ya sa albarka a ciki abin aka gaba yankuwa bashi wani abin farin ciki da murna da yabawa da ya kuma yi sun taɓa fitara tare da manzo sallallahu alaihi wasallama da sahabbai kan hanyarsa ta dawowa sai ke ta sauri da manzo ya fahimci sauri ike yi sai ya zaburo dokinsa sai da ya kusa da shi ta bayansa sai wa dokinsa ƙaimi sai kwa dokin sai ya zabura ya yi tafiya wato tafiya ta ban mamaki sai yake ca da shi yake cewa kai bai taba ganin dokin sa ya tafiya irin wannan tafiyar ba tun da yake a rayuwarsa ma'ana wannan kaimin da manzo masa shine tafiyar da kowace irin tafiya a rayuwar shi dokin da yake sai manzo ya ce da shi saurin me kake ne ca manzon Allah ai na angwance ne tunda an da daga tafiya yana ta so ya tafi gurin amarya saboda haka tun da can haka amare suke da daukan hankalin angwaye sai ce da shi budurwa ka aura ko bazawara sai ce manzon Allah ai bazawara na aura yace ina ma budurwa ka aura ce a bazawara na aura dalili kuwa babana da ya rasu ya banni da kannena wajen su su bakwai duka mata ne ni ne namiji abin da yasa na zaɓi in auri bazawara wacce take mai shekaru da gogayyar rayuwa saboda ta taimaka wa rayuwar waɗannan ƙannan nawa ta taje musu kai ta yi musu kitso ta ba su shawara a yi kaza a yi kaza ice ka yi daidai jabi ka yi daidai abin kai ka dace kaga wannan yake nuna mana cewar mutum ne mai hangen nesa da damuwa da damuwar yan uwantaka da damuwa da rayuwa al'umma fiye da tasa wani akan ya more a wuri budurwa ba zai saurari wani ba zaura ba in an magana yan uwansa ya ce Allah ne mai rayawa ko ai haka ake yanzu sai Allah ne mai raya ta kwan mace a wuri budurwa ya more to amma su ba haka suke to wannan ma yana nuna mana yadda yake damuwa da damuwa al'umma yake damuwa da al'amarin yan uwantaka ta addini da ta jini Allah ya saka mu da alkhairi banda wannan wani abin da ya fi wannan ya damu da harkar iyaye kamar yadda ya ga mahaifinsa ya damu da ta 'yan uwa wani za ka iya tare da cewar zai iya wa ɗasa na jiki ƙud da kud amma ba zai iya sauran al'umma kamar yadda zai wa na jiki to shi ba haka yake domin a ƙarshen rayuwarsa ya tattara ya tare a masallacin manzo sallallahu alaihi wasallama a matsayin malami mai ba da ilimin abin da ya koya daga manzan Allah shi kuwa malami na al'umma ne to da duk wanda ya zo zai karu da abin da ya san daga manzo sallallahu alaihi wasallama zai isar da wato ilimi na gaskiya da ya samu gado na manzo sallallahu alaihi wasallama ga al'umma kowa ma ya samu saboda haka haka ya tafi da rayuwarsa a wani haka ya dage ijajirce ya ci gaba da haka har lokacin da ya rasa idan ya zama ko gani baya ba ido amma akwai basira bai gani amma zuciyar tana gani saboda haka duk a wannan yanayi haka ya ci gaba da gudanar da rayuwarsa allah ya masa rayuwa mai tsaho domin daga cikin ɗaiɗaikun al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama da suka haura shekara saba'in sai da ya shekara a rayuwa har casa'in da hudu ɗari ba shida sau da kana daga cikin waɗanda manzo yake cewa shekarun al'ummarsa sittin ne zuwa 70 yan kaɗan ne kwarai suke ɗora to yana cikin wanda suka ɗora ga yawan shekaru ga aikin kirki allah ya datar da mu allah ya karɓi rayuwarsa a shekara ta 74 wasu kuma suka ce a ta 78 da takwas ne da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasu a garin madina allah ya ji kansa da rahama ya gafarta masa shine yake cewa qala rasulul qala rajulun lin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya ce da annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi in kutiltu fa aina ana ya manzan allah a ra'aita in in kutiltu fa aina ana me kake gani me za ka ce inda a ce za a kashe ni a yaƙin nan da muka fito na uhud ina na ina na dufa to a daidai wannan gaba malam hafiz ibn hajar al-asqalani allah ya ji kansa da rahama yake cewa lam aqif alasmihi wannan mutumin wannan sahabin da iwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan tambayar a ranar yakin Uhud ya ce in an kashe shi a wannan yaki ina zai nufa na ina ne shi ice ban san sunansa ba iya binciken da na da kai kawo da koma zuwa ga dalilai da suke faɗar abubuwan da suka faru lokacin rayuwar manzo ban cimma sanin sunan wani sahabi ba an fahimta ko to kuma dama irin wannan ta faru abinda aka damu da shi abinda ake so musulmi ya mai da hankali a kai me yayi da ya sa aka ce zai tafi aljanna don ka yi ko in ka san sunansa ba kai abin da ya ba mai aka yi an fahimta ko in ka jahilci sunansa ka yi abin da ya ka dace da abin da ya samu a nan mafita dama take an fahimta ko to kowanne an samu sunan yana ƙara sa jin daɗi da jin ceto bari ni ma cikin ‘ya'yana in sa irin wannan sunan ko a dace da irin wannan masu bin Allah ko saboda haka malamai suke cewa ba a san sunansa ba shi sahabin da iwo manzo wannan tambaya a daidai wannan gaba malamai suke cewa hadisin dalili ne akan yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi suke da kwaɗayi da hankoro wajen ganin sun san al'amura na addini suna da ƙoƙarin su ga sun san abin da ba su sani ba wanda yake da alaƙa da addini da lahirarsu duk da ba su bar duniyar ba ma walatansa nasibaka minar duniya ta gifi ma'ata ataka Allahu dar al walatansa nasibaka min duniya haka suke su nemi duniya su nemi lahira amma dai neman lahira shi ya fi tunda wannan tambayar da i ai ba tambaya ba ce tan an ji yakin nan an dawo wace gona za a bashi ko wani fili za a yanka a bashi a magana ce ta cewar a lahira in yi ta ransa me zai samu kaga ma'ana lahirar suka fi damuwa da ita fiye da duniyar suna da gujewa duniya da kuma mai da hankali a kansu ne malahira tunda sun san ita ce mai wanzuwa wannan kuma komai daren dadewa za a tafi a batta sannan a daidai wannan gaba ana sanar da mu cewar sun rayu rayuwar har kullum abin da suke ƙoƙari su yi ilimin abu kafin su aikata shi yaƙi zai tunkara gashi an ma fito amma tambaya yake in an kashe shi me amsa bari in ilimin sanin abin da zan samu kafin in je a fafutukar samunsa an fahimta ko to daga cikin abin da malamai suke cewa har kullum abin da ake so da bawa musulmi ya damu da ilimin abin da zai yi kafin yi domin shi zai sa ya zama yana yi bisa basira sannan bayan haka malamai suke ambata cewa a dai wannan hadisi akwai bayanin yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suke bayar da rayuwarsu don addinin allah ya ɗaukaka tunda sani ya cewar in an kashe shi faɗa ma yake in an kashe ni a yakin nan ina zan nufa ba magana wai in na dawo gida ce ba magana ko zan dawo ko ba zan dawo bace a shi yana jin cewar ya tafi a kashe shi ce da abin da ya fi wanda yake nan shi ne ya fi masa Sau da haka duk sanda bawa ya damu da addinin Allah ya damu da ciyar da addinin Allah gaba to duk sanda Allah ya zama cikin al'amarinsa ta haka kuma haka ya dace din iyakin Ida ce da wato ani aka ɗauki rayuwarsa a wannan yaƙi bai sake komawa gida so da haka to abinda ake so da bawa musulmi ya zama ya damu da al'amarin addininsa fiye da al'amarin rayuwarsa ta yau da kullum ta duniya ya zama abin da zai a duniyar fafutukar yadda zai ciyar da addini gaba ne fafutukar da zai samu lahirarsa ta kyau ne fiye da duniyarsa to a nan wato bawa musulmi ke samu nasara duniyar ta kyau kuma lahirar ta kyau domin a kokarin ka na ka samu lahirar za ka tar abubuwan da kake anan na duniyar masu kyau ne dan da su ake samun aljanna qala fil janna annabi ya ce da shi aljanna za ka tafi to a daidai wannan gaba malamai suke cewa manzo na tabbatar mana da cewa wanda da aka yaki da shi saboda ɗaukaka addinin Allah ya fita yaƙin in ya yi taransa a wannan yaƙi aka kashe shi don ciyar da addinin Allah gaba sakamakonsa aljanna kenan wanda ya mutuwa shahada a filin yaƙi ɗan aljanna ne matsawar ya fita yaƙin saboda Allah shi kuma yaƙi don Allah shi ne don a ɗaukaka addinin Allah ba don jarumta ba ba don jama'ar ku ba ba don ƙabilanci ba ba don ka yi a gani ba a fatan ka addinin Allah ya ci gaba ya fi yadda yake ko da bayan ba rayuwarka amma dai ya zama ka zama masu tohowa baya matattakalar su kara gaba daga inda ka tsaya to kuma dama da haka addinin Allah yake ci gaba da jinin ‘ya'yansa su ne wato ainihin ruwan da ake baiwa bishiyar la'ilaha illallah muhammadun rasulullah domin ka tafi ka tafi tarihin rayuwa tun daga kan manzo sallallahu alaihi wasallam haka zo yanzu zaka tarar bayan da suke tsaya kan addinin Allah ya ci gaba za suna rasa rayukan su akan haka kuma addinin ya ci gaba a haka to da mai san addini ya ci gaba ba magana bace ta ya miƙe kafa sai yara a in daga shi in ya tsaya za a samu ci gaba fiye da yadda ake to ya yadda da haka shi nan mun karanta cikin labarin ashabul ukhdud wanda yace a zo a tara jama'a a ɗauki kibiyarsa daga cikin kibiyoyinsa a ja a ce da sunan Allah ubangijin san an saka zai mutu yadda ya rasa tasa rayuwa daga rasa tasa rayuwa kuma gaba ɗaya al'umma gari kowa ce sun yi imani abinda sarki yake gudu kuma ya faru ko to kaga wannan yake nuna mana cewa tuntuni tun ma kafin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam masu hankoran addinin allah ya ci gaba sun yadda jinin ya ɗige inda addinin zai ci gaba to haka ake so duk musulmi ya kasance sannan bayan haka malamai suke cewa akwai faɗakarwa a nan abin alura wannan sahabi da ya tambayi manzo idan aka kashe saboda allah a filin yaƙi ina zai nufa annabi ya ce aljanna sai malamai suka ce to wannan baya nuna kuma duk wani wanda ya tafi yaƙi ko da an yi gangami an ce ku taho a tafi yaƙin ɗaukaka addinin Allah baya nuna duk wanda ya mutu a filin yaƙin ɗan aljanna ne saboda niyoyin suna bambanta ko a lokacin da manzo suke tafiya ai akwai munafukai ko kuma duk ayare guda yake tafiya tawaga guda yake tafiya saboda haka irin wannan in an kashe wanda ya tafi tsakaninsa da Allah dan Allah ya fita to aljanna zai tafi wanda kuma ya tafi dan wata manafa a samu ganima a raba a bashi in an samu rabansa kenan ba a samu ba yayi bi babu ba ganima kuma ya mutu a banza a wofi Allah ya kiyaye so haka malamai suke cewa akan haka duk wanda ya fita wani yaƙi ko da an shelanta yaƙi ne don ɗaukaka addinin Allah kuma an tafi da wannan tsarin to ba za ka iya hukunci akan ɗaya ku ka ce wane ya yi shahada wane ma shahidi ne ba suka ce baka san tsakaninsu da Allah ba baka san me ke cikin zuciyarsa amma za ka iya cewa muna kyautata wa na zato daga yadda ya fita bisa yadda aka yi shela za a fita don ɗauka addinin Allah kuma ya fito akan haka muka gani to mune masa kyakkyawan zaton shahada a wannan mutuwar in kai haka daidai amma ka yanke ka ce wane na can kamar yadda manzo din ya faɗa a baka da wannan damar an fahimta dan shi da wahayi ke bayani sabanin mu an fahimta ko za ka iya kyautata zato kai fata amma ba ka cewa na shiri ba to rashin sanin irin waɗannan yasa a yanzu za ka tarar in ne aka fita da sunan muzahara ko fito na fito da gwamnati ko wani abin da ya kama da haka aka ce a ɗirke wanda duk aka tarar aka harbe shi sai a ɗauko ya har da tuta za a kai shahidi na kabari an je can ma sai a yi ma allo a nan ma an saba a sunan manzo dan bai da sa allo ba shi manzo a kabari sai a rubuta shahidi ne ranar kaza ga watan kaza wannan duk ganganci ne ya shiga tsakanin Allah da bayi baka sanya tsakaninsa da da ubangijinsa yake ba a zuciyarsa kai abin da ka gani kake iya faɗa saboda haka ka kyautata so in abin da aka fita yi na tsakani da Allah ne amma kakka yanke ka ce wani ma shahidi saboda kai ba a yi maka wani amma shi manzo zai iya cewa wani aljanna za shi an fahimta ko kamar yadda ake tambaye sun lokaci yaya wani ce na wuta da wahayi yake magana amma kai da ba wahayi sai dai ka kalli abin da aka yi na aiki ka kyautata su eh. sannan bayan haka ci gaba aka ce fa'alƙa tamaratin kunna fi yadi nan take sai ya jifa da wasu dabinai da suke hannunsa tun maƙatala sannan ya yi hatta kutila har aka kashe shi wannan dalilin ya sa malam imamun nau ya ɗauko wannan hadisin ya sa a ƙarƙashin wannan babi yanzu ya tambayar ilimin ina makomarsa take in aka yaƙin nan aka kashe shi daga samun amsar nan take ya fara aiki da abin da ya ji saboda haka ana so in kai ilimin abu ka aikata ya gaggawa ya hanzari ya sauri wajen aiwatarwa ko to shi sa mala ya kashi a matsayin babul mubadarat ilal khairat babin hanzari da gaggawa zuwa ga ayyukan kirki to da ka yi tafiya wannan yakin a kashe shi tafi aljanna shine yafi masa rayuwarsa da yake a nan duniya dan wal akhiratu khairun wa abqa wal akhiratu khairul laka min al ula saboda haka yi jifa da dabinansa ya kuma wato anin tunkara abokan gaba har Allah ya sa karɓi rayuwarsa a wannan yaki sannan wannan gaba na sanar da mu cewa musulmi na kwarai mai hankoran ya dace da aljanna ubangiji subhanahu wata'ala bai shagaltuwa da abubuwan duniya domin cin dabinan nan a nan za ka ci kai kashinsa a nan za ka ci yi maka rana to saboda haka tun da shi wannan ba shi ne dabinan farko da ake ci ba an ci iyacin da aka ci har aka girma har aka zama ma za a yi yaƙi yanzu ko to sai waɗannan 'yan na hannu su sa ka tunanin cewar barin karasa cinye dabina nan sannan tunkaro wannan aikin da ya fi wannan cin dabina a wani na sanar da mu cewar idan abubuwa biyu suka zo suka taru a gabanka da muhimmi da mafi mahimmanci ka aiwatar da mafi mahimmanci ka bar muhimmin yi e, ai wani daga cikin rabon duniya ne abinda za a ci na dabina to amma kuma rabon lahira ya fi shi to inda kana aiki da fahimta jefar da wannan tunkaruwancin an fahimta ku shine abin da ya saboda haka ya jefar da dabinin suke hannunsa iwa to share maganar bukatar da ransa take da shi na wannan dabino da sha'awa ya fifita sha'awa aljanna da neman samunta malam muhammad bin salih al-uthaymin allah ya ji kansa da rahama da ya zo yake sharhin wannan hadisi sai yake cewa wannan kenan daga cikin abubuwan da sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallama suke wajen hankoro da gaggawar yin aikin alkhairi yace wani abin da yake makamancin wannan da ya faru da sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam wanda yake a ayari yuya adadi masu yawa kuma ma bangaren mata ai an fi jin shanta kiwa a bangaren mata fiye da maza in aka ce ga biki yanzu na za gan tululu amma in harka ce ta wato a zuwa a jajirce a wahala sai ka suna cato a ayyukan kirkin da yawa ko mu dama da yake muna da rauni kaza kaza kaza sai a samu abin za a laɓe to bangaren mata ka ji cikin sahabbai suya suke sai ce ga wani makamancin wannan yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ranar idi daga cikin idin da gudanar lokacin rayuwarsa wata rana ya yi ba ga sahabbai nasa bayan ya musu huɗuba su mazan ya yi ba ya yi ba sai ya sauka ya ƙara gaba ɓangaren inda mata suke tattare su ma nan yi azantar da su ya musu kuɗi ba ya kuma umarce su su yin sadaka domin sadaka tana tafiyar da kurakuran bawa da laifukansu kamar yadda wato ainihin ruwa ke kashe wuta to haka sadakar da bawa ike take tafiya masa da laifukansu jin wannan sai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mata sai wannan ta sa hannu sai ta cire dan kunnanta wannan ma ta cire dan kunnanta wannan ta cire awarwaranta wannan ta cire zoban wannan ta ciro sarkat kawai suna sakawa a cikin mayafin bilal ana ta tarawa kaga babu abin da mata suka fi mai da hankali a kai irin kayan kwalle su ko aiki take yanzu ta zamu ta sai ta je aiki tana daukan albashin abin take tunani dahan tana ɗauka abin take to in ba su kai kuɗin da bare ta sai azurfa ko ta samu ta yi ajiya kuma in biki ya taso ta ke rai to su shi suke ɗauka su bayar don neman lahirarsu ko kaga sun fifita lahirarsu akan duniyarsu saboda haka haka suka rikai aka tara wa bilal abin da aka tara ya gabatar wa da manzo sallallahu alaihi wasallam to haka ake so mazanmu da matanmu mu tafi a kan irin wannan tsari da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka tafi kuma haka manzo sallallahu alaihi wasallam lokaci zai zo yi hudu ba ijan kunne wa'azi ce to gashi za mu fita domin da Allah amma abin da za a fita da shi na guziri da tanadi na yaƙi ya kasa a taimaki addinin Allah Allah na taimakon mai taimakon addininsa sai wannan ya tafi gida ya kinkimo ya kawo wannan ya kinkimo ya kawo har wanda ba shi da abin da zai bayar sai ya fashe da kuka hawaye ta zuba yaya ce ba shi da abin da zai bayar amma ko ba kuma ya ba da hawayensa ko ya nuna damuwarsa da takaicinsa don addinin Allah to haka saka rayu abubakar je tattako duke ga baki da ya zo ya dire annabi ce mai kabaro a gida abubakar ce na baro musu Allah Allah da ya bani wannan zai kuma bani haka amma yanzu sai ka ga gashi ana cikin tsitsitsi ana cikin yanayi amma taimakon ya gagara kuma su da suke cikin irin lokacin da suke ciki ko da za ka ga mutum sutura ta lalace fuska duk ta kukkoje ta fada alamar a cikin halin yanayin aiki amma ba zai iya roƙon ka ba ta'arifuhum bi simahum la yas'aluna nasa ilhafa za dai ka iya gane su mabukata ne daga sufas daga kamanninsu daga alamomin yadda suke ka ga mutum mashaumashi alamar yunwa Ka ga suturar tagaci ana mata maho ana ɗinɗinkewa to sai dai ka san cewar yana cikin bukata daga wannan alama amma ba dai ce maka ba ni ba la yas'aluna nasa ilhafa ba sa nacin tambayar mutum hukumar sai aka juya ko yaya da albashi aka ce wato ana biya talatin aka ce yau an kai talatin da biyar to ai shiken sauran duwanda suke unguwa sai dai su yi haƙuri kwan kwan kwan kwan salamu alaikum Allah ba albashi ba ne ko <laughs> sai kun gaji da tambaya sannan kuma su suna ɗauka su bayar baka tambaye su ba daga ganin alamomi da kuma dacewar su amma mu kuma yanzu kaga alama kuma an biyo baya amma kuma shuru kake ji ko to kuma muna so mu je inda suka je muna so mu kotake su haga sai an gyara ya haƙuri ko ya ake ɗauki ka bani ko mi ƙanƙantas kakkare na baka san me zai kai ka aljanna ba shi sa manzo yake cewa la ta haƙiran min al-ma'ruf shay'a kakkure na wani abu na aikin kirki ko mai su za ka iya dacewa ta dalilin sa ka samu aljanna taimaka a samu sassaucin yanayin da ake ciki kai kuma da wuri karkafin karfin zuciyarka ba sai ka roƙa ba an fahimta ku sai ka fi kima sai ka fi daraja ga buƙatar a fuskanta a fahimta a baka amma har a shaida ka ka je masallaci kaza ka je masallaci kaza wani ya ci karo da kai a kurna kuma yanzu ya ci karo da kai a nan hotoro Allah kai mu da wano da yake aiki kuma can ma kwaɗe kaga zo laji cewa kai wannan fa ba bara bukata ba ce ko ko ka ji almajiri na hira da makocinsa mai bara shiga motar ka can ta wuce wacce ake masa haya da ita shi na ma da mota haya amma kuma yana nan bai daina bara ko kaga zuciyar ta mutu saboda haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama a shirye suke a yanayi suke na wato karsashi da hankoro da zabura na su ga wato ainihin sun kai kansu ga abin da za su samu lahirarsu su ba da ransu ba komai bane don addinin Allah ya ci su watsi da duniya don su samu lahira ba komai bane gudu to da shine abin da wato ainihin hadisin yake babu don haka hadisin na sanar da mu cewa mu yi kokari mu zama masu ilimin sanin addinin mu don mai aiki da shi bisa basira da wayewa ba da jahilci ba sannan hadisin ina sanar da mu cewa mu yadda za mu yi ta rayuwarmu don addinin allah ya ci gaba za mu iya rasa duniyarmu don mu samu lahiran. hadisin na sanar da mu cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun riga sun yi fintin kau a wannan fage amma dai abin da ake so a kamanta fata shabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falah ku kamanta a kwatanta ko da ba a kai su ba kamanceceniya da kwatantawa da abinda masu daraja da kima suka yi riba ce rabauta ce Allah ka rabautar da mu saboda haka wannan shine abin da ya faru a cikin hadisi kuma shine karatun mu abin da muka da Allah ba mu ladansa kuskure kuma Allah ya yafe mu sa hadisin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni yana daga kyan musuluncin mutum barin abin da ba zai amfane shi ba ya shahara ana fasarawa barin abin da babu ruwansa ko to in an ce babu ruwanka da ake nufi da babu ruwanka da ba zai kare ka a duniya ba zai kare ka a lahira ba shine da babu ruwanka ka bar da ba zai amfane ka a duniya ba zai amfane ka a lahira ba ya shafe ka kai tsaye ko ko ne shafa kai tsaye ka bashi to anan baya nufin cewar an ce min husnul islamil mar'i tarku ma la yani idan wani yana ba daidai ba ka gani kake kokarin ka tsawata sai ce da ka ai min husnul islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni yana daga kyan musuluncin mutum barin abin da babu ruwansa wannan abin ai shi ya shafa ba kai ba ina so ya ce ka ka yadda babu ruwanka a cikin harka an fahimta wannan kuskurewa fahimtar hadisi domin da abin da ya shafi dan uwanka musulmi idan yana wani abu na ba daidai ba manzo yake cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman sai ka kai ba za ka iya da hannu ba za ka iya da harshe ba sannan ka kyabin a zuci kuma dai har za ka ƙi shi a zuci sai fuska ka ta nuna za a gani cewar a fuska ka cewar ba ka jin daɗin wani abin da ake ba ka so mai fahimta kuma zai iya gane cewar kowa da baya san abin dan naga fuskarsa ta sauya to a ga haka a tare da kai amma ba ana nufin cewar idan musulmi na ba daidai ba ko yana abin da ya kamata ka shigo a bashi shawara a ciyar da abin gaba ya fi yadda yake na alkhairi ita wasu ne islami mai tarku mala ne kaka shigo ba so a ba haka ake duk abin da ya shafi dan uwanka musulmi ya shafe ka na ci gabansa ka agaza abin ya ci gaba ya haɓaka da kuma kai dan ya ci gaba ka ci gaba da inda musulmi dan uwan kai ci gaba ka ci gaba musulunci ne ya samu ɗaukaka in an ta za a ce musulmin nan an gane ko ba za a ce sai wannan shi kaɗai musulmi ɗin ba haka kuma in abu wanda za a illata musulmi da shi ne ko kuma za a aibata musulunci da musulmi da shi ne da ɗan uwanka musulmi kaga yana yi ka tsawata domin zuwa wani lokaci da wannan abin za a aibata ku musulmi ci ai ga abin da musulmin suke yi sannan kuma a yan uwantaka ta musulunci dama an ce ka taimaki dan uwanka yana macuci ko wanda aka cuta macuci zai iya zama cutar kansa yake yana abin da ba daidai ba ka tsawata masa a wani yake cuta ka hana shi ka maganta cutar da wani an fahimta ko so da haka kaga nan ba maganar ka ga dan uwanka musulmi yana da ba daidai ba ka kyale shi ka ce ai min husnul islamil mar'i tarku ma la ba haka ake a barin abin da ba zai amfane ka ba a duniya ko a lahira kai ya shafa kai tse ko ko wani ma ya shigo ciki yawwa shi aka hana shi wanda ya tafi domin ya samo ganima a tsakaninsa da mahaliccinsa ubangiji subhanahu wata'ala da bayanin da manzo ya mana ya tafi ya bar mana cewar mal a'malu bin niyya wa inna ma likulli imri'in ma nawa na mutum da irin niyyar da wata mai kyau wata mara kyau wani yayi mai kyau wata wani yayi mara kyau saboda haka sai manzo yake cewa kuma kowane yana da sakamakon abin da wanda niyyarsa kyakkyawa ce sakamakon kyakkyawa ne in yi hada da aiki mai kyau wanda niyyar mummuna ce ko da asalin aiki an ga mai kyau ne to sharaɗi ɗaya ya rushe na niyya ba zai samu abin da wancan zai samu ba sai dai samu mummuna saboda niyyarsa ba ta da kyau ta yi muni saboda haka kai a bawa in an fita yaƙi tunda ba hira za ku yi wannan ce ni na fita ne dan samu ganima ba ko wannan kuma ce ni kuma dan Allah na fita a'a duk ana ɗan guma na matsayin za ta taimaki addinin Allah to amma wanda ya tafi dan ganima shi ya san dan ganima ya tafi kuma Allah da ishi ya sani wanda ya tafi dan taimakon addinin Allah ya sani ubangijin da ya shi ya sani saboda haka idan aka samu kashe wanda ya tafi neman ganima a filin yaƙi ko a haka za ku ce muna kyautatawa na zato don fitan nan da shi aka fita kuma ga shi ya yi ta ransa amma tsakaninsa da mahalicinsa kuma ba ku da masaniya an fahimta ku saboda shi abin da yake cikin zuciya allah ne ya ta da saninsa an fahimta bawa bai iya sani an gane ku saboda ka za ka ce kana kyautata masa zato amma an je can wajen aware Mamta yauma mumtazul yawma ayyuhal mujrimun to sai kuma ya fada bangaren sa yawa wannan duk abin da za ku yi da tattara gawa da yi musu duk abin da ake wa musulmai za ku yi masa komai amma an je can kuma za a ware eh. na'am mutum ya ce haka yake cewa to mace ce ta yi zina ta samu ciki wajen haihuwa sai ta mutu ko? ita to kuma ga hadisi na magana cewar macen da ta mutu a wajen haihuwa shahidiya ce ta yi shahada to wannan ma tunda haihuwa ta zo yi ita ma ta samu shahada kuma laifin zinata can yana can ice ya amsar wannan barin turo zuwa gare ku waye yake da ta cewa eh ta yi shahada ba ta yi ba da wani dalili a ba ce arna ba ce

annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala da ya faɗa cewa wata rai ba a kama laifin rai wata rai da wata rai haka wancan laifi da ta na zina in Allah ya so ya ke mata sai ya ke mata kuma so sai ya azabta ta ita a kan sai kuma wa kace min idan suka ambata za ta dace da shahada haka ta yi wa kanta asara yawwa kace mai haka haka ya ce shi abin da yake fahimta za ka kara bismillah kana tare da wancan goya masa baya eh amma da ya tuba allah ya karɓi tubansa kuma ya dace yawwa to to da haka dama ake wannan salon da muka bi da haka kake sa abu a gaban ka rika tsamo abin da za ka goya don ka karfafi dalili na hujja abin da ka tsayo akai ko kuma na rashin hujjar abin da zai sa ka rushe abu kai an zo an maka tambaya ta yi zina wajen haihuwa ta rasu ko to shin da samun ciki da haihuwa da annabi ya ce ana samun sakayya da lada a kansu a wanne yake ana samun lada da sakayya ta gari a kai an tambaye shi ashe ma mutum in ya sadu da matarsa ina samun lada sai ce ah, to me kuke gani kuma da zai je izina zai samu zunubi sai suka ce me zai samu kace to haka ma in yi amfani da tsiracinsa ya yi bukata da iyalinsa ta sunna lada zai samu an fahimta ko sai zamanto turbar da bambanci ko da wanda ya bi turbar da a ita ake samun lada tun daga samun cikin ha'a haihu da kuma turbar da an bi zunubi ake samu an fahimta ko za ka baje wannan ta farko sannan magana ta tuba ko ba ta tuba ba a gaya maka wannan ba ka san wannan ba an fahimta in ta tuba dama za ka gina ne akan magana ta yi zina ta tuba to kai ko tambayar da aka maka ta mutu a wajen haihuwar zinar da ta cikin da ta samu na zina an gane ko a nan za ka aje tambayar ka sai kuma ka nemo dalilan ta yi shahada ko ba ta yi shahada irin wannan mutuwa ce ake samun shahada a haihuwar ko ko ba irin wannan cikin ne an haihu aka yi muta ake samun shahada da ma da yana fahimta to ya ake gani ta samu shahada ko na ba irin ta samun shahada ba ce <laughs> to yanzu duk da haka mu ɗauka ba a gama ba da wannan amsar ba bismillah kana ta cewa to ai kuma sai ka ɗauko wancan hadisin da yake maganar hanyar da ake samun lada ita aka biyo ko ba ita aka biyo ai nake cewa idan an maka tambaya sai ka kara ɗaya da hadisan da suke da alaka da mas'alar an gane ko don ka samu amsar da za ta iya zama gare wannan magana nake gaya muku ne ba ina cewa ka cancakat ba wata sai ita ba amma dai na zo da wani abin da ba a zo da shi ba ko to kuma ba mamaki mu ce to amsa ta mai kalai kale fitar da komai sai sati mai zuwa amma yanzu da wani mai ce na eh na daidai ba wanda ya tafi layin da ba kai ma ka kara da wani abu to e laifin wani baya shafar wani da aka yi magana shin abin da ake magana ɗanta da za ta haifo ko ita da ta zina e shi wanda suka yi zina da tare da shi da ita ina sane tana sane wani kuma wani abu ne shi can bai zama lalle dan ya yi zina da wata a yi da yarsa ba kamar da ake ba. an gane kuma allah ya so jarraba su shi ma za a iya ijiyar da wasu suke ji in an yi da 'ya'yansu ba da allah bai iya ba jarrabar salo-salo ce amma maganar cewar misali ta yi zina ita ta yi laifin kuma ta samu ciki ta zo haihuwa ga kuma wata ta yi tsarin da allah ya ce ta samu ciki ta zo haihuwa wannan ta mutu wannan ta mutu Hanya da wannan ta biyo daban da wannan Hanya da wannan ta biyo hukuncinsu a ƙarshe ya zai zama zai zama iri ɗaya ko zama daban daban an fahimta kamar magana da muke ta innamal a'malu bin niyat faman kana hijratuhu wa man kana hijratuhu an fahimta ko ana da tattaɓa wasu abubuwan ne kace me eh samun shahada daban haka eh ya ce shi abin da yake fahimta kamar mutum ne ina da aikin alkhairi ina da aikin shari. aikin alkhairinsa su yake rinjayar aikin sharrinsa saboda haka tunda da an ce aka zo haihuwa aka mutu a gurin haihuwa ana samun shahada ko mu rufe ido daga kallon me yasa aka samu cikin ko me kawai dai an samu ciki kuma an zo haihuwa an mutu wajen haihuwa an fahimta ta samu wannan ladan kuma zinarta ta samu laifinta in an je a auna a san inda tafi rinjaye <laughs> babu shahada <laughs> Eh, baya karba ba sai mai tsarki kuma ya tabbata biyo hanyar tsarki ba yawwa to dai duk na ga muku cewar wannan abin amfaninsa in dai kana karatu kana sanin hadisi kaza hadisi kaza duk sanda mas'ala ta zo maka shine bambancin ka iya karanta abu da bayanansu da kuma in an zo neman fatawa ka bi dalilan da suke da alaka da matsala ka tarkato don ka ba da amsu za su zama karɓaɓɓiya an fahimta ku kaga ba da fatuwa ta fi wuya ta fi haɗari kan na iya wannan hadisin kuma zan iya ba da shi na waya fi rumadu na zalik kalman ya sha in an je can Allah zai iya yafe mata ko Allah zai iya yafe mata ya ce to kin yi laifin zina na yafe miki saboda haka ko ta haihu